الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى ثم اعلموا أن الأعمال حصيلة الإنسان التي يخرج بها التي يخرج بها من هذه الدنيا ويترتب عليها مصيره في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم والعمل يا عباد الله هو رفيق الإنسان وصاحبه في قبره ينعم به إن كان صالحا أو يعذب به إن كان سيئا فقد جاء في الحديث الشريف أن العمل الصالح يأتي صاحبه في القبر بصورة رجل حسن الوجه حسن السياق طيب الريح فيقول أبشرك بالذي يسرك فيقول الميت من أنت فوجهك وجه الذي يأتي بالخير فوجهك وجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح وأما العمل السيء فيأتي صاحبه في قبر بصورة رجل قبيه الوجه قبيه الثياب منتن الريح فيقول أبشرك بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصيته فجزاك الله شرا عباد الله أن العمل الصالح هو الذي يتمناه المحتضر وهو في سياج الموت عند خروج روحه يقول عز من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وهو الذي يتمناه أهل النار حينما يلقون فيها كما قال الله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أيها الإخوة الكرام الأفاضل إذا تدبرنا القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يوجهنا دائما إلى العمل في كثير من آياته القرآنية فتارة يعلق الجزاء بالعمل كما في قوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وتارة يخبرنا بإطلاعه على أعمالنا كما قال تعالى إني بما تعملون عليم والله بما تعملون بصير وتارة يخبرنا أنه وكل بنا حفظة يسجلون أعمالنا ما صغر منها وما كبر قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وتارة يخبرنا الله تعالى بأننا سنلقى ما عملناه يوم القيامة ونراه ونقرأه بأم أعيننا قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أو ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا وتارة يخبرنا الله تعالى بأن الإنسان يعمل لنفسه لا لغيره قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وقال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى عباد الله أقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الكبير الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة السيئة للكفرة الفجرة وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الناس اعلموا أرشدني الله وإياكم أنه ليس أمام الإنسان فرصة للعمل إلا في حياته إلا في حياته الدنيوية فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وعمر الإنسان قصيرة وأجله غائب لا يدري في أي ساعة يقدم ولا تدري نفس بأي أرض تموت وإذا قدم لا يقبل التأخير أي إذا قدم أجل الإنسان فإنه لا يقبل التأخير فإذا جاء أجلهم لا أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهذه الأيام التي تعيشها أيها الإنسان في هذه الدنيا فرصة نفيسة لا تقدر بثمن إذا عرفت قيمته وهفزته وهفزتها فيما ينفعك فتثمر لك سعادة دائمة وإن ضيعتها في اللهو والغفلة فتثمر لك خسارة دائمة فالذين حفظوا حياتهم الدنيا بالعمل الصالح يقال لهم يوم القيامة وفي الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إنا كذلك نجزي المحسنين والذين ضيعوا أوقاتهم في هذه الدنيا باللهو واللعب والغفلة يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون عباد الله اعملوا اعملوا اعملوا لآخرتكم اعملوا يا عباد الله قبل أن يفوتكم الأوان وقبل أن تأتيكم المعوقات والموانع وهي إما المرض والفقر والهرم والفتن والموت عباد الله اعملوا يا عباد الله إلهي إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العاصي قد أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذلك أهل وإن تطرد فمن نرجو سواك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا فيتقبل توباتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki, Ubangijin talikai da halittu, wanda ya halicci dukkan komai, kuma ya tsara shi tsarawa, ya daidaita shi daidaitawa. Allah ce babu shakka, ni na halicci mutum daga igon maniyi. wanda aka gwamutsa shi daga namiji da na mace mun halicci ɗan adam ne daga wannan ruwan ba don komai ba in ji Allah ya sa na halicci ɗan adam Allah ya ce na butalihi don mu jarrabe shi ne kawai ka shigo duniyan nan don jarabawa ne yanda ake shiga ɗakin jarabawa ka shiga da bairo da fefa to haka aka shigo duniyan nan don jarabawa kuma kai kake rike da abin da kake rubutu da shi ɗaya hannunka yana rike da abin da kake rubutun akai. Allah maɗaukacin sarki ya ce mun shiryar da ɗan adam ai muka sanya ɗan adam mai ji ne mai gani ne ma'ana yana gani ƙarara kuma yana ji ƙarara don mai jaraba bayan da za a ce ai an karanta mai bai ji ba yana ji haka kuma yana gani Allah ce mun shiryar da mutum mun bayyana wa mutum hanya ta gaskiya in ma shakiran in ya ga dama ya gode wa Allah ya bi ta farkin tsira wa in ma kafuran Allah ce in ka ga dama ka kafurce ka juya kawai ina mai shaidawa lallai babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda Allah nan bai rikida ba kuma bai da abokin tarayya a mulkinsa babu wani wanda yake taimaka Allah a mulkinsa ko yake tarayya da shi Allah bai da wani majibinci a cikin al'amuransa kuma ka girmama Allah girmamawa ina mai shaidawa lalle annabinmu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa wanda Allah ya aiko mana shi dab da zuwan alƙiyama zamanto mana mai albishir ga masu aikata alkhairi ya zamanto mai gargadi da jan kunne da tsawatarwa da kwaba ga masu aikata sharri sannan ya zamanto kullum mai kiran mutane zuwa ga tafarkin Allah tafarkin tsira kuma da izinin Allah yake kira da duk wanda ya bi shi to zai zamanto maka sirajan munira fitila a bar haskakawa tsira da amince Allah sabbata ga wannan annabin namu da shi da iyalansa da sahabansa da khalifofinsa abubakar da umar da usman da ali da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da duk wani musulmi nagartacce na kirki wanda yake sunantuwa da sunan manzon Allah wanda yake bin diga-digai na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake tafiyar da rayuwarsa na addini da rayuwarsa na harkokin yau da gobe kamar yadda manzo Allah ya tafiyar da nasa tsira da amince Allah sabbata ga waɗannan gaba ɗaya har zuwa ga ranar tashin kiyama ya kuwa ‘yan na musulmi masu albarka da daraja Allah ya kamu juma'a ta yau ta ƙarshen watan nan na Muharram yau ashirin da bakwai ga watan Muharram na wannan sabuwar shekara ta mu ta hijiriya ɗaya, da arba'in ɗaya. wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai ga watan tara na shekarar miladiya tara. sabuwar shekarar nan da muka shiga fa tafiya ta fara tafiya yau har kusa an zo ƙarshen wata ɗaya saura kwana biyu watan ya tafiya ƙyale mu to shi yasa na shirya ba wajen zaburar da ‘yan uwa da zaburar da kai da tsima jiki wajen ayyuka na ƙwarai ayyuka na alkhairi ya ku ‘yan uwana masu albarka ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki jin tsoro na matuka. kusan ayyukan da mutum yake a wannan duniya tamu to su ne a ban mutumin nan a gobe kiyama kuma su ne abin da zai rike ya yi guzuri da su yayin da zai fita daga wannan rayuwa ta duniya zuwa rayuwan barzahu ita ce zaman kabari sannan da ayyukan zai tashi kuma daga kabari ya yi da su wajen rayuwa ta lahira duk abin da mutum ya yi ba mai zuwa ya ce zai taya ka ɗauka babu za ka tattara lodin duk abin da kai randa za ka mutu da su za ka shiga kabari kuma a nan za ka rayu da ayyukan a kabari a wannan ramin saboda ba wanda za ka yi wa aiki ka ka ƙirƙiro aiki ka yago aiki ka bar shi a baya ka bar mawa kai kai kayanka kai za ka tattara kayanka ka tafi da shi ko kwayan zarra ba za a bar maka ba domin Allah ba zai zalunce ka ba in alheri ka lodo da shi za ka zauna ka bari. transit ne wajen hutu ne kamar matafi ne da zai tafi wani gari ya gaji ya fito kenan ya zauna a ƙarƙashin bishiya don jin inuwa da hutawa haka zaman kabari ke transit ne wata rayuwa ke ba ta duniya ba ka kai lahira ba in between duk kayan da ka wawuro a nan duniya da su za ka tafi in sharrin ne masharri ne sannan ran da za a hura ƙaho a fito daga kabarin nan zuwa hisabi da wannan lodin za ka fita kana ɗauke da kayanka wallahi babu wanda zai gan kawai ya tausaya mace ce zo in taya ka zo in taya ka ya ƙare a duniya wane taimaka ba za ka ma faɗa ba taimaka mun ya ƙare a duniya kai ne za ka yi dakon kayanka yadda ka girbo su yadda ka waftaro su yanda ka shirya su kai kaɗai za ka ɗauki kayanka mu sani akan wannan lodin da ka kunsa ka riƙe to a kan shi ne gaba ɗaya rayuwarka ta lahira za ta ginu a kai shi kyau aljanna in bai ce ba wuta wannan aikin dai kan shi makomanka ya tattara ya ginu Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan Ya yace yatba'ul mayyita salata idan mutum ya mutu abubuwa uku ne za su bi shi zuwa kabarinsa na farko iyalanka da ‘yan uwanka za su raka ka kuma su za su ɗaga kama a ce a matsa ina ‘yan uwanshi su sa shi da hannunsu. Na biyu, dukiyarka za ta bi ka, mota da aka ɗaga ta a kai aka sa aka kai ka makabarta. Sannan ayyukan kama da kai gaba ɗaya a duniyan nan, ba abin da za ka rage ma wani, ka ce zai ɗauko daga baya, duk za ka tattara. Abin ka kai ta yi har ta zama ɗan shekara saba'in na ranar duk za ka kwashe ka tafi da su Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ana binne ka fayar ji'o islami sai abubuwa biyu su dawo sun kyale ka kenan sun yi ban da kai ɗaya ne zai zauna da kai a kabari manzo Allah sallallahu alaihi iyalanka za su dawo gida sannan dukiyanka ma zai dawo da me za a binne ka za a binne ka a turbuɗe ka da aikin da kai a kabarinka iyalai kuma in mata ne waɗansu can su je su aura wani har ya yi bukin ma watakila da aka ga kana rashin lafiya mai tsawo wani har ya yi bukin ta aika tex to ya to tsaya mana mu ga ta Allah ta ne billahi lazi Eh? wani kuma fa to ni fa na kama gida na dukiyanka har waɗansu suna rigima za su raba tun ba ka tafi ba kawai aikin kan nan da kai dai ta shi za a turbuɗe ka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan da muke aikata su ne masu zauma da kai a wannan ramin su za su bi ka su za su abokantaka da kai su ne za su liƙe maka a kabari su zamanto maka ni'ima idan ayyuka na kwarai ne su za idan munanan ayyuka ne tun a kabari za ka fara ɗanɗanan sakamakon aikin da kai ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aiki na kwarai zai zowa na kabarin da ya yi shi a suran kyakkyawan mutum kamar kana zaune ne kaga fili haka wani mutum yana tahowa yana tahowa kyakkyawa yana sheƙi ƙanshin shi na bugo ka da sakin fuska irin mutum da zuciya yake begen ya ganshi, ya ƙosa ya iso saboda daga hango shi ya ga fuska ce ta alheri ta ce zuwa masa yana zuwa sai cewa na kabarin nan ina maka albishir da duk wani abin da zai faranta maka sai mamaci ya ce ah ni kan wani kuma waye kai ga ka da kyakkyawan fuska ga ka da kyakkyawan tufa ga ka da kyakkyawan kama ma daga ganin fuskanka fuskan mutum ne na alkhairi ta ce tabbas ana amaluka salih ni ne nagartattun ayyukanka da kai a duniya Allah zai haɗa su ya haɗa su ya ƙera mutum da su wanda zai taya ka zama a kabari yana ɗebe maka kewa sai kaga ku zauna kuna ɗan hira kuna ɗan hira yana faranta maka kafin ƙyafta da bismillah sai kaga har kiyamar ta zo za a fita hisabi sai ka ji zaman kabarin ma kaman bai ɗauke ka waɗansu mintuna ba inda za ka zauna da wani ku hira ku tashi amma fa kun yi wajen shekara dubu har sama da haka dubbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma in mutum aikin tsiya ya a duniyan nan to haka nan za a mai da su mutum mummuna har gisassan mutum yana ɗoyi irin wanda rai bai so ya ɗaga ido ya gan shi amma zama da shi ya zama maka dole don kai ka shi yana taso ma ba ka so ka ga kalli inda yake yana zuwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ina maka albishir da duk wani bakin ciki duk wani bakin ciki da damuwa tace wannan ita ce ranan da da aka maka alkawarin ta kai hattara da ita amma baka ji tace waye kai ga ka mummuna mai mummunar fuska daga ganinka babu alaman alkhairi da kai sai sharri ka ce tabbas ni ne ta'asarka ta duniya ni ne munanan ayyukanka wane kai a rayuwarka ta duniya gaba ɗaya kai malalaci ne waje yi wa Allah ɗa'a mai gaggawa ne zuwa ga saƙo duk inda ka ji saƙon Allah gaggawa kake zuwa gare ta duk inda ka ji ɗa'a wa Allah ko ibada tsukewa kake ka ja da baya ta ce jazakan lahu sharran Allah ya sakanta maka da duk wani sharri da ka sani ka fara gamuwa da shi ya ku bayin Allah wannan ayyuka da muke na ayyuka na kwarai aikin alkhairi da ake ta jan kunne a shi a yi shi tun yanzu ba a so ake kasala da lalaci wallahi lokacin da mutum zai mutu shi ya fi so aikin alkhairi ne yake buri a ɗan lokaci lokacin da ran shi ya zo fita ba abin da yake buri a wannan lokacin irin aikata alkhairi amma fa an tsawaita rayuwarsa shekaru fa bai aikata ba wai yanzu sai da ran shi ya zo wuya zai fita yake burin alkhairi saura minti biyar ko ukur a zare ran wai a lokacin yake burin aikin alherin ina ma da ya yi shi ko a jinkirta masa ya yi Allah ce hatta iza jaa ahaduhumul maut za ka ga mutum yana shirme yana sharholiya yana barna sai mutuwa ran da ta zo ta shaƙe shi ta damke shi qala rabbi sai ka ji mutum yana ce ya Allah a maida ni rayuwa a maida ni duniya ya Allah kar a ɗauki raina a jinkirta mun la'alli a'malu salihan ba ce salihati ba fa ba ce kun samu ɗan aiki na ƙwarai ko da ɗaya amma da salihati ake nema da yawa ya fiye don Allah a lokacin an jinkirta masa zai iya samun ya yi azumi ya da zakka ya yi salloli ya je haji a lokacin ya dawo duk da an ba shi can sun yaki yanzu wai yayi abu ɗaya yake so a ɗan jinkirta masa kawai yayi abu ɗaya a lokacin ne zai san kiman abu ɗaya na alheri wala da za a jinkirta masa ce subhanallah walhamdulillah kawai da ya gode subhanallah walhamdulillah kawai da ya gode shine kuma har ila yau ɗan wuta da ɗan aljanna duk za su yi buri ɗan wuta lokacin da aka jefa shi a wuta za ka ji yana tsala ihu wahum yastarihuna fiha za ka ji suna kuwa suna ihu a wutan jahannama suna roƙon alfarma rabbana akhrijna na'mal salihan ghairar allazi kunna amal. ya Allah a fidda mu daga wutan nan a mai da mu duniya a gwada mu a gani za mu yi aikin alkhairi saɓanin ɓarnan da muka yi a rayuwanmu saboda haka Allah zai ce sam lokaci ya kuri ya ku ɗan ƙwana masu albarka duk wanda ya karanta ƙur'ani daga farkon shi har ƙarshe a hankali a cikin natsuwa da lura da basira zai ga ayon alƙur'ani da dama wato suna kiran mu Allah yana fuskantar da mu yana jawo hankalinmu da'iman zuwa ga aiki aiki aiki aiki aiki aiki ba inda za ka ji kawai an sun ce zauna zauna kwanta ka huta a'a aiki aiki a taba domin ko kana zaune haka kana kwance akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar aiki ne ba sai ka fita ba Falaɗi da nasi da ayatul kursi in zaka kwanta aiki ne ka karanta su ka yi alwala shi ma aiki ne kwanta ta hannun dama aiki ne ka fuskanci alƙibla aiki ne shi ma akwai ayyukan da ba sai ka fita rana ba ba sai ka tashi ba ba sai ka wahala ba <coughs> kalimatani khafifatani alal lisan <coughs> malamai suka ce ka duba la ilaha illallah ita ce wanda in mutum ya faɗe ta ya cika da ita zai shiga aljanna wallahi don sauƙinta aka ce mutum baya motsa leɓɓa ko bakin shi a rufe ne bai motsa leɓɓansa ba zai faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah ba babu mimun ko ba'un balle ma a ce ta wahalar da kai abinda harshe zai faɗe shi a sauki ne wani sa'i Allah ya rataye dukkan sakamakon abin da za mu samu a lahira akan ayyukan da muka yi Allah ce wala tuju zauna ba za a taɓa saka maka da aljanna ba sai face sakamakon aikin da kai ba za a taɓa saka maka da wuta ba face sai irin nau'in aikin da kai wato aljannan da wutan duk ana rataye su ne akan irin nau'in aikin da kai wani sa'i kuma Allah ya ba mu labari cewa yana sa mana ido tsaf akan abin da muke yi fa Allah ce inni ma ta'maluna alim lace ina sane fa da abin da kuke yi wallahu bi ma ta'maluna basir ina kallon fa abin da kuke yi wani ta'i kuma Allah ya nuna mana cewa fa akwai fa waɗanda na halitta musamman don bibiyan abin da kuke suna kallo suna rubutawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكل شيء أحصيناه كتابا duk wani abun da kuke muna ƙididdige su ana rubuta shi wani sa'i Allah maɗaukakin sarki sai ya ba mu labari da salon wata aya ta ce fa dukkan abin da kuke fa za ku gamu da shi ji Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama kuma za mu gan shi da idonmu kuma mu karanta shi da bakinmu yadda za a aiko maka tes ka karanta haka za ka gani kaga ka kuma ka karanta shi yau ma'izin Allah ce ranar tashi kiyama durun nasu ka ga mutane suna tuttuɗowa kawai suna ta zuwa suna ta ture-ture kamar yadda in an manna jarabawa result a makaranta a jami'o'i ka ga ɗalibai ana tuttuɗowa wannan ya tura wannan yana liyurau a amalahum don koya ga abin da ya aikata ya ci ne ko bai ci ba to ga result ɗin kiyama ba man ya amal ƙala zarratin Allah ce idan ka aikata aiki na alkhairi daidai da ƙwayan zarra mu muna fit da shi a result ɗinmu ba fa man amal misqala sharran yara wanda aikata sharri daidai da ƙwayan zarra muna fito masa da shi in ji Allah a wata aya Allah ya ce duk wani mutum za mu tirsasa shi mu rataye masa littafin aikinsa a wuyansa mu fito masa da shi a gobe kiyama littafi gashi nan zai gamu da shi an bubbuɗe masa falle-falle me za a ce masa ikra kitabaka la karka ce a a a fa a duniya ban yi karatu ba ranan ka tashi a mai karatu a mana ayyukanka baka iya komai ba baka iya karatu a nan ba ko to ranan kiyama sai yi ilimin da zaka karanta ayyukanka iqra baka umurni ne na Allah haka kai ka karanta Allah ce bayan ka gama karantawa din ka fadi nafsika al-yawma alayka hasiba wato kai da karan kanka ka isa kai wa kanka hisabi ka san ina makomanka ba tun ba a ce ga makomanka ba kana gama karantawa in ji Allah ya ce kai da kanka za ka zaɓan wa kanka makomanka sakamakon karatun da kai wani sa'i kuma ayoyi suna zuwa da wani irin salo su ce wane eh aikin da kake yi fa don kanka ne ba don wani ba ne aikin da ka yi don kanka ne ba don wani bane Allah maɗaukakin sarki man amila salihan fali nafsihi wanda ya yi mai kyau don kansa wa man a wanda ya muna na fa'alaiha zai komo kanka ba za a tura ma wani ba Allah ce man ihtada wanda ya kama hanyar shiriya fa inna ma yahtadi li nafsi don kanka wa man dalla wanda ya zaɓi ɓata da baɗala fa inna ma yadhillu alaiha sakamakon wannan baɗalar da ɓatan za ta dawo kanka lace wala taziru waziratun wizra ukhra bayan da za a yi kai ta ta'asa mu ɗauke ta kawai mu barka mu ce a ɗora ma wani ko ka yi aikin alheri kawai mu barka mu ɗauko mu ɗora ma wani a'a ta ku bayan Allah masu albarka da daraja Allah ubangi ya ƙara shiryar da ni da ku a tafarki madaidaici ba fa abin da ke gaban mutum masu kana da lafiya kana numfasawa wallahi ba abin da ke gaban ka banda aiki aiki kawai dama ce kawai ta aiki a wannan rayuwanka ta duniya in har kawai gari lafiya to Allah ya baka dama ne ka mori wannan yinin da kawai gari a cikinsa ya ƙara baka daman aiki dai domin a nan duniya waɗannan kwanaki na duniya su ne kwanakin aikin shi gobe ƙiyama hisabi ne nan babu hisabi aiki ne zunzurutunsa can lahira kuma babu aiki ba za ka ce ni sai na mutu zan je can in yi aiki in samu aljanna ba a'a nan ne wajen aikin can ne wajen sakamako nan ne wajen shuka can ne wajen girbi saboda haka rayuwar ɗan adam fa takaitacce ne ajalinsa fa yayye ne da Allah ya bayyana maka kowa ajalinsa ga ran da wane zai mutu a 2035 kaza kaza kaza to da mutum ya yi tashar holiya sai ya rage shekara ɗayan ƙarshen nan sai ya zama to na kirki ta istighfari ko fita ba zai yi ba to Allah sai ya ɓoye maka ajalinka ka je makabarta yanzu in kana ganin aini yanzu shi ne shekara na goma sha biyar to akwai ɗan shekara uku a binne a makabarta je ka tambaya A kai ka yi tsawon rai ma ka daɗe ma da ka kai sha biyar ɗin ya kaga akwai na wata shida a makabarta idan kana gani ni ɗan shekara talatin ne <clears throat> alhamdulillah da saura to ka je kaga akwai ɗan shekara goma a kwance wanda ka girma babu iyaka suna kwance ashe compared to them kama daɗe a duniya idan kana ganin kai da sauranka ko kuma kai da ka je ka samu akwai wanda ya girme ka yana kwanci aka bari ba ta bari kowane irin mutum wani ran ma ya fito dina ake mai da shi ƙasa ɗan awoyi ne kawai ya yi saboda haka ya ‘yan kwana eh, musulmi masu albarka babu shakka ajalinka a ɓoye ne a ɓoye sai ka yi mamaki kuna kwanci a gado ɗaya da mutum ko ɗaki ɗaya sai ka ga ya waye gari ya mutu ashe wai har mala'ika mutuwa ya shigo kai ya tsallake ka ya ɗauke shi ba har ya ɗauke shi ya tsallake ka ko kuna hira da mutum kai ka ga ya jingina kawai ya mutu ashe wai mala'ika mutuwa ya biyo ta wajen har ya ɗauke shi kai ya ƙyale ka to saboda haka ajalin mutum boyayye ne mutum bai san yaushe ba ne da dare ne ko da rana a minti nawa ne oho shi kuma idan mutuwan nan ta zo ba mai mai da ita ba mai tun kuɗe ta kawai Ta fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan takwas daya ba za a jinkirta mutum ba wala yastaqdimun kuma ba za a ƙara maka ba waɗannan kwanakin da muke rayuwa a cikin su ya ku ƴan kwana masu albarka da daraja da kima wallahi kwanaki ne masu daraja masu tsada wanda sai da waɗansu suka shiga kabari yanzu suka san kimansu amma wanda bai shiga kabari ba bai ganin kimansu ba a misalta su da duk wani irin abun duniya material dama na awowin da kake samu idan mutum da ya san kimar rayuwar da Allah yake ƙara masa ya kiyaye awowin da rayuwan cikin abin da zai amfane shi to la za su haifar wa mutum jin daɗi na dindindin a gobe kiyama idan ko mutum ya tozartar da su ya watsar da waɗannan 'yan kwanakin a cikin shirme da sharholiya da holewa wallahi za su gadar wa mutum asara da taɗewa na dindindin ita ba ka ƙarewa ita ba ka ƙarewa wani malami yana cewa shi daɗin shi da aikin alkhairi duk wahalan da kasa zai gushe amma zai gadar maka da jin daɗi na dindindin har abadan abada shi kuma saɓo ɗan daɗin shi na ɗan lokaci ne kaɗan na mintuna amma ya gadar maka da azaba da musiba na dindindin har abadan abada shi gara mutum ya wahala ka wahala wahala wata ra'in ta wuce ya kaji kawai baka taɓa yin ta ba amma in kaje ka ga sakamakonta sakamakon ta har abada ne kin daɗi ne wanda suka kiyaye rayuwarsu na duniya ka wajen aikata ayyuka na kwarai nagartattun ayyuka suna tashi a filin kiyama ga abin da Allah zai ce musu yace ku shiga aljanna kulu duk abin da kuka samu ku ci kawai ka san bako in ya shiga gida wai yana jiran wanda zai ce masa bismillah so Allah ya ce da kun je kawai kulu ku fara ci kawai duk abin da ka gani aljanna kar ya mutu ce ni raina baya son wannan ba wancan na fi so duk abin da rai yake so ne Allah ya tanada duk abin da Allah ya eh, rai yake so ne ku ci in ji Allah washrabu kuma ku sha duk abin da kuka gamu da shi in na sha ne Allah ce ku safi hani'an cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah ce kun san me ai bi sababi bima aslaftum ai bi sababi ma aslaftum fil ayyamil khaliya sakamakon ayyukan da kuka yi da wahalan da kuka sha a rayuwarku da ta shuɗe ta duniya ranaku ne na ci da sha kawai inna ka zalika na jizil muhsinin Allah ce da irin wannan sakamakon ne muke sakanta masu kyautata aiki wanda suka watsar da rayuwarsu suka tozarta ta suka yi amfani da lokutansu a wajen sharholiya wasan banza aikin banza bai kallon bol yawo nan zuwa nan zuwa nan Allah maɗaukacin sarki in sun je duniya lahira sai a ce musu to kufa yau azhabtum tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya. duka abinda muka tanada muku mai kyau a nan fa kun sheƙar da shi kun tafiyar da shi a rayuwarku ta duniya wastamta'atun biha kun ji daɗin a can duniya kun sha biya an rayu cikin zina an rayu cikin saba Allah duk wani jin daɗi da aka kun tafiyar da shi a duniya ya ƙare shi yasa manzo Allah sallallahu ce wani Allah ya kan jawo masa abin da ya ajiye masa aljanna ya kawo masa nan duniya ya cinye yasa in ka ga wani cikin ni'ima da jin daɗi karkace ina mani ne wani karkai buri ina mani ne wani waɗansu sun yi buri su zama to na ai malamai suka musu wa'azi da suka ga an yi fatakali da na an shafe shi da dukiyarsa suka ce wayo Allah Allah mun gode maka ni ne na ce ina ma ni ne karuna to an gama da karuna malamai suka ce baka san me Allah ya karɓe wa wani ya bashi duniyar nan ba ya bashi wannan abu baka san me Allah ya ɗauke daga gare shi ba wani ana jawo masa abin shi ne na can ya cinye a nan kaga baya matsalan jinya bayi da wata matsala ci da sha kullum kuma ba a bauta Allah ba a bauta Allah din amma lafiya ƙalau ire-iren waɗannan Allah zai ce musu to kun gama jin daɗinku a duniya fal yau ma yau ji zauna azabal huni sakamakon ku shine azaba na ƙasƙanci na wulaƙanci, sakamakon bima kuntum tastakbiruna fil ard sakamakon girman kai da tsaurin kai da kunnen kashi da kuke wa ayoyinmu idan aka ja aya <laughs> kalla a duba ta dai eh, in aka duba ta da kyau da kafiran maka ake yi eh, wannan a duba dai da kyau kalla. in ka ja hadisi ka ja aya <laughs> ka kalla za a tura wani abu dai a gida saboda tsaban izgi. wai da ka ja mai ɗin kawai ka ce mai kana da bukata ne ya turo ma haka za ba mai sauraro a harkan kasuwancin shi ba mai sauraronka a harkan shugabancin shi ba mai sauraronka a harkan adalci na iyalansa ba mai sauraronka a harkan son zuciyar shi ba mai sauraronka ba mai sauraronka ƙararren musulmi zai ce nan fa ofis ne ba a masa lama alaikum kawai buga kofa ka shigo kawai ya fara nuna maka daga nan fa karka kama masa addini lace sakamakon wannan girman kai da aka yi tai a duniya bi ghairil haqqi ba tare da wani haƙƙi ba akwai girman kai na haƙƙi irin in an fita filin daga an haɗu da kafure za a kafsa akwai tafiyan da sayidina hamza ya yi ta yi a lokaci da ya zaro takwabi zai je ya kafsa annabi ya ce wannan tafiyan da ba a nan aka yi shi ba da sako ne zai nuna kafurai kawai yana ji da wani izza na musulunci tako ɗaiɗai yake musu ya nuna musu ɗaukaka ce ta irin ta musulunci shine shidda'u alal kufari kenan in suka da gida ruhama bainahum ba sa nunawa To, Allah ya ce wa ma kuntum tafsukun sakamakon irin sako da kuke kala kala to ba ku da komai a nan lahira Allah ya rufa mana asiri ta ku bayan Allah masu albarka ayi aiki wallahi ayi aiki a dukufa wajen ayyukan nan kafin lokaci yanzu ya kaji ya kubuce wa mutum ko sai kaji an rasa mutum ayi aiki kafin abubuwan tarnaki su same ka su saukan maka wannan zaman da ake a masallacin nan wata rana zai gagara akwai lokaci da zai gagari ya gagari wasu a ƙasashe babu masallatan ma babu su ba inda za a zauna a haka ma babu a waɗansu ƙasashen wannan abu ya riske su wannan jikin da ake motsa wata rana zai gagara don Allah mutumin da ya kai shekara casa'in sai an ɗaga sai an ajiye yanzu ne zai ce maka yau yanzu za ku ga zuwa juma'a da ban yi ba yanzu za ku ga zuwa juma'a yanzu za ku ga ciyamun laili insha Allah yanzu za ku ga azumi da fa ba a yi ba sai yanzu sai an ɗaga an ajiye akwai tarnaƙi da masu hanawa ciwo na hanawa talauci na hanawa tsufa na hanawa fitintunu da bala'i na hanawa in fitina karin caɓe ba a mafita masallacin kai lokacin da an sha sa mana kofi a nan ba fita masallaci ba ma fita masallaci in aka leƙa sai a sauri a haɗa salloli biyu a da gida waɗansu wurare ma ba ma masallacin an rugurguza su an rusa su mutuwa ma na zuwa ta ɗauki mutum saboda haka ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya azurta mu da ayyuka na ƙwarai Allah ubangi ya raba mu da ayyuka na sharri Allah ubangi ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya Allah mun roƙe ka ya Allah ka azurta mu da ayyukan da za su kusantar da mu zuwa ga aljanna su kusantar da mu zuwa gare ka ka azurta mu da ayyukan da za su nesanta mu daga shaidan su nesanta mu daga wutan jahannama ya Allah mun roƙe ka ka tabbatar da zukatanmu akan musulunci na har ranar mutuwa Allah mun roƙe ka ka azurta mu da tuba na ƙarshe kafin mutuwa ta faɗo mana ya Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ka gyara mana duniyar mu inda rayuwar mu take ka gyara mana lahiran mu inda makoman mu yake ya rabbal na ya arhamar rahimin Allah ka yi lutufi ka jikan musulmi duk inda yake ka rahama musulmi mai sa goshi ya maka sujada a kasa bil haqqi sujada ta gaskiya ba ta karya da munafurci ba Allah ka yadda da shi Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ka raba mu da musibu ya Allah mun roƙe ka kashe kashe da yake faruwa Allah Allah mun roƙe ka ka ƙara rage mana su muna ganin haske da albishir na waɗansu da suke ajiye makamansu sun ana mutu wa'azi ana sulhu da su suna dawowa suna bari ya Allah mun roƙe ka wannan bala'in da yake ta faruwa a da wanda yanzu ɗaɗɗai ne ke faruwa Allah ka sanya shi kamar ruwan sama ne da aka yi aka ɗauke Allah mun roƙe ka ka shiri matasanmu mazansu da matansu Allah mun roƙe ka ka kyautata ƙarshen mu ranar da za mu gamu da kai ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalal ikram duk wani musulmi ya Allah da ka damƙa masa amanan al'umma sawa'un mai aikin gwamnati ne ko ba aikin gwamnati ba Allah ka iya masa ka taimaka masa ya Allah yan kasuwa ka musu albarka marasa lafiya ka ba su lafiya ya Allah mun roƙe ka masu ƙoƙarin kawo alkhairi Allah ka taimaka musu masu ƙoƙarin tunkuɗe sharri Allah ka taimaka musu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin jami'an tsaronmu ya Allah mun roƙe ka masu hana idon su bacci domin kawo kare rayuka domin kare dukiyoyi da mutunci ya Allah mun roƙe ka Allah ka taimaka musu ka zamanto musu khalifa ga iyalansu a lokacin da suka rasa rayukansu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ibadallahi inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun